yayin da a ciki da wajen najeriya ake ci gaba da mai da martani game da ɗage babban zaɓe yanzu haka dai masana haka tsaro a ƙasar sun ma buƙaci shugabannin hukumin tsaro ne da su hanza ta yin murabus sakamakon matakin da suka ɗauka na cewa ba za su iya tabbatar da tsaro ba yayin zaben dalilin da ya sa ma hukumar zaben ƙasar inec ba da sanarwar ɗage zaben dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro a ƙasar ya ce sojojin najeriya sun bai wa najeriya kunya idon duniya an siyasantar da aikin soja an siyasantar da kwamandojin askarawan soja dalilin da kenan yanzu ake amfani da su eh, bakin jama'a a ci albasa a kuma bisa ga dalili da suka bayar idan a ƙasa ne wadda akwai shugabanni wadda ba su zama mugaffule ba da a jiya din nan da jami'an tsaro suka ce su ba za su iya kare eh, wani abu da ya shafi wannan bangare na zaɓe ba to da daga jiya din nan ya kamata dukansu su yi murabus idan kuma ba su yi murabus ba da daga jiya din ya kamata duk a sallame su bayan sallaman su kuma a caje su da cin amanan ƙasa sabili da kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya rantse ya yi rantsuwa a ce zai kare ƙasa ba tare da kula da addini ko ɓangare ko yare ko sashi ba amma abin da yanzu aka ci bakin ah, jama'a su jami'an tsaro kwamandojinsu suka faɗa to cin amanan ƙasa ne har a yanzu kuma ta zauna a haka kuma ina tabbatar ma kaina ina kuma tabbatar wa duniya haka ne yadda mu a bangaren tsaro muke kallon abin kenan su waɗanda ake tsoro waɗanda suke bangaren opposition kenan kada su da hankali a wannan abu ya zama masu wannan abin murna ne domin duniya yanzu ta gane karara cewa ita waɗannan jami'ai da suke kan gwamnati a yanzu sun gane ɗari bisa ɗari za su faɗi. To sai dai kuma wasu 'yan Najeriya sun ma danganta wannan matsayi ne da jami'an tsaron suka ɗauka da juyin mulki ga tsarin demokuraɗiyya batun da suka ce ba zai razana su ba. Ba razana saboda aiki da jama'a sun gane sun gani ya isa kuma ya isa. na Hassan Jika Ardo, chairman na APC na Taraba. Wanda ba a yi ba a shekara hudu a sati shida ne za a yi wannan babu gaske a cikin lamarin eh, wanda suke wannan abin suke kokarin neman wannan abin nan ai sun sani cewa ba abin da zai razana mu kuma insha Allah sun tabbata cewa janar Buhari zai ci eh, zai ci zare ku ban ga dalili gwamnatin da ta kasa kawo zaman lafiya a cikin shekara hudu ko shida ta ce za ta kawo zaman lafiya ya nuna cewa dama eh, da sanin su kenan ake wannan tashin tashina yanzu da an zura ido ne a garin matakan da jami'u da kuma 'yan takara da masu ran kungiyoyin sa kai za su ɗauka. yayin da bangare guda wasu ke barazanar zuwa kotu sunana Dahiru Umar harun dan takarar neman kujerar da majalisar jalingo tu a jam'iyyar dpp mai abarba hije gabai da iko ya ce soja sun gaya masa magana ba su bashi ko ba ba ya bar zaɓe dole sai ko ba hasa da red don sun nemi wannan abin da farko pdp ta nema shugaban ƙasa ya nema cewa a hana wannan zaɓe saboda ana harin yaki jama'a ba su yadda ba hasa ba su yadda ba ta ta kwata gori wannan abu a gabanta yanzu an koma an bi ta bayan window an samu sojoji su ce su ba su ba su ba ba su da iko su faɗi haka abinda za a ke mulki ma wannan gwamnati demokradiya muke yi lalle ne manyan mu yan opposition ke bar shara su je kotu a tambaya idan su so da hurumin da za su sa mu shiga wannan hali na da yake a ce ba za a zo su zo su yi zaɓe ba ya zuwa lokacin hada wannan rahoto jami'an tsaro ne cikin shirin ko ta kwana ke ci gaba da sha'awage a manyan biranen kasar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.